ta yanayin yadda zai fuskanci ibada yadda ya kamata a cikin wannan wata na ramadan a darasin da ya gabata malam ya yi mana bayani kan abubuwan da ke warware azumi da hukuncin wanda ya warware koko ya karya azuminsa wanda zai rama da wanda zai yi kafara da wanda zai rama ya ciyar da kuma wanda babu ramuwa a kan shi sai dai ciyarwa sannan mun kwana a inda malam ya mana bayanin cewa yin allura alhali mutum yana azumi sai ya ce to allura dai nau'i biyu ce ko dai allurar da mutum zai yi saboda ya kasance bai jin yunwa ko bai jin gishin ruwa wannan in ya yi ta kamar da za a sawa mutum drip wannan da mutum an yi mai kamar ya ci ne ya sha azumi ya warware amma allura ta rashin lafiya ta mutum ya je a yi ma chloroquine ko kuma yana fama da typhoid a yi masa wannan allura da makamantan wa'annan malam ya ce babu komai ga azumi azumi ya yi to yau ikstidamul buhar wato amfani da inhaler kenan za a ce an san inhaler aiko da wanda suke fama da ciwon asma to mutum sai ya dauki azumi alhali kuma yana da wannan ciwo na asma wanda numfashi ke shaƙewa sai ya sanya wannan ya dan busa shaka to me hukuncin wanda yake fama da wannan matsalar malin ya ce ya bukhari liman indahum ya kunfi tanafus wanda duk yake fama da wahala wajen jan numfashi ga dai mafi yawa da ya su masu asma din ko wani wanda za ka ga idan abun ya tashi mai sai ka ga in yana cikin na inda duk yake kana jin numfashinsa saboda kuncin da yake fama da shi min ajili tausai sha'abil hawa'i wato hawa'iyya saboda abin da yake faruwa kun san cikin huhu akwai layuka na wanda iska ke bi kuma sun jini na abin nan to kamar dai mutum yana so ya kara samun bayani sai matsayi gitoci amma yakan ɗan kumbura ne ta haka nan ya toshe wa'innan kafofin sai ya kasance maimakon iska ta bi wa'innan eh, zare-zaren da ke cikin huhu ya ta zagayawa yana kai iska jini yana shiga da sauransu yana walwala sai ya kasance an takura mai to mafi yawa sai ga suna amfani da inhaler ko kuma ga an yi musu allura ta intravenous kenan wanda za a ɗan ɗauki jijiyar sai a tura musu wannan ruwan to irin wannan ruwan da za a sa musu magani don saboda ya kara buɗa musu wa'annan wannan bai karya musu azumi to shi ne ya ce wanda yake yin wannan fira ita yin au eh, tardibiha wato wajen magana ainihin gudanar ta saboda ya samu yalwa to wala fi bihi wannan bai karya masa azumi idan mutum ya yi amfani da ilhela kamar ya ɗauki azumin da rana sai ya fara shaƙewa, to ya san kuma in ya busa dan wannan abin nan din to zai samu saki walwala ta ci gaba to malam ya ce in mutum wannan larurar ta ta sanya shi wala ya turu bi sa'im wanda ya zo shi shaka ya wannan inhaler din ya fesa ma kansa to wannan bai karya masa azumi idza fa'alahu athna an-nahar idan ya shaki wannan abun nan din da rana lakin sai dai aula abun da yafi ijtinabihi in amkana ta'jilihi ila al-layl in babu wata mishkila zai iya dai ya lallaba har zuwa rana ta fadi sannan ya shaki kayansa to shi dai dacewa kada ya shaka din kada ya wannan kada ya fesa din kada ya fesa din ya yi amfani da shi amma in har ba yadda ya iya sai ya yi to ya amfani da inhaler dinsa ina fata an gane hakan na mai ciwon ido shi ma yana fama da ciwon ido yana iya amfani da idol ko kuma yana fama da ciwon kunne yana iya amfani da airdrop ya dan sanya magani ya diga wannan amma masaba malikiya kan azumi ya warware sannan sai sahabu dami ɗiban jini zuƙar jini kamar yanayin yadda za a zo a ce to ana neman gudunmawar jini ko to ga mai azumi ko kuma abin nan a sa mai ko kuma shi ya bayar shine sai ya ce lissabi dami halata ne ɗiban jini yana da nau'i kala biyu ɗiban jinin mutum nau'i biyu ne nau'i na farko idza kana damu mashubu min as-sa'imi kathiran idan ya kasance jinin da za a ɗauka daga mai azumi jini ne mai yawan gaske mithlu ladi ya sulu bihi tabarro kamar jinin da ake ɗiba don ba da gudumawa kun san ai likitoci sukan ce pint ɗaya ko shine wannan leda ɗin ka je ka lokacin da za ka yi ga sunan suna nan zanne masu kwashe wa mutane jini Zuza'i ta faman matsewa sai sun cika ma wannan leda din to wannan leda din da kun ga jini ne mai yawa wanda bayan an gama da kai ma sai sun ajiye ma wani kwalban eh, gongomin pig milk a gefe a ce in ka kammala ka kwankwada sannan a ce ma kuma karka tashi ci gaba da kwanciya ko ba haka ba saboda an san an gigita ka an ɗebi abin nan ɗin ƙarshen ta in ka tashi za ka ga hazo-hazo saboda jinin da aka diba din ya yi yawa ya dan kwantiti din da yake cikin jikinka yanzu ya ragu da dama to yana iya shafan ka to wannan diban wannan jini na wannan na tabarro kamar yadda ake cewa blood donation yanzu wanda ake cewa har da akwai blood bank ko kana nan zanne ba laifin tsaye bare na zanne ka je ka cewa ka ba da gudunmawar jini a ajiya mai a bank musulunci bai da wannan ba abinda musulunci ya tanada in matsalar ta taso yanzu zaka bayar da gudunmawa nan ya halatta amma hakan nan kawai ka je ka kawai yi hakan nan ka ce wai blood donation ka yi donating kawo ajiye a bank alaikum assalam wa rahmatullah hmm. to Allah ya rufa asiri <laughs> to dai magana ɗiban jinin ake yau magana kuma ga mai azumi to idan mutum ya aka ɗiban mai wannan jini mai yawa haka fa huyu yuftir to a wannan waje azumin ya kare an gane li'annahu yu'athir domin aka ɗabi jinin fa to ya lafiyan giwa bare ta yi hauka yana ci yana sha ma an ɗiban mai jini ya yi ta faman ganin sama da na jujjuyawa da shi ga kuma dama yana ga yunwa ga kishi ga komai da kuma a ɗiban mai jini wajen wannan pint ɗin to kaga tilas zai yi wata asaru alal badan zai yi abin nan mithlul hijama kamar da yadda aka san da yin aka yi mutum kaho yana azumi wani yana iya suma ba an yi mai kahon nan yana azumi to dalilin da ya sa haka abin nan in har zai yi wannan abin to haramun ne kuma azumi ya warware wal hijama min al mufattirat kuma dama kamar da karanta a baya yin kaho yana daga cin abin da ke warware azumi saboda wannan illar da za ta biyo baya da haka sai malin ya ce wala yujuzu lisa'imi an yatabarra bid-dami fi nahari ramadan illa li darurati baya halatta ga mai azumi yayi kyautan jininsa musamman a cikin watan ramadan sai fa in larura ce ta bijiro yanzu gashi nan za a yi saving din rai tilas ne sai abin nan jinin ka za a ɗiba shi ne ya macin a zuba mai domin in ba haka ba shi zai mutu to wannan sai ka je ka bayar a ɗiba sai su komanda su baka pig milk kyauta ka kwankwada shi kenan ba abinda ba mu sani ba me gaskiyan cewa su aje ka yi ta faman cin ganyen ugu kamar zomo ina da wata fa'ida ko babu wallahu alam ka hada da maltina wai akwai wata fa'ida <laughs> likitan na tambaya dokta akwai wata fa'ida akan wannan ganyen ugu da maltina o oh, yana kare gini to alhamdulillah to shi ne <laughs> to da haka ganyen ugu da da maltina yana kare jini in gilgitoci to da haka sai ku ta kwankwada ina fata an gane so don haka nan baya halatta in ba dai ya zamanto ba yadda ka iya ba to karka ba da gudunmawa jini cikin ramadan bayan ramadan ka je ka bayar kunga ga ɗauka na farko kenan saboda wannan an ɗiba da yawa kuma zai yi tasiri watakila ya illanta ka to kauce ma wannan illa ka to in ko aka yi maka illan to magana ta kare azumi ya warware to sai nau'in ɗiban jini na biyu idza kana damul ma'khudhu min as-sa'ib qalilan to idan kuma jinin da aka ɗiba daga shi mai azumin ɗan kaɗan ne mithlu thabit dami litahlili kamar a ɗebi jini don gwaji ko ba haka ba akan ɗebi jini ka je ka ce kana ɗan fama yanzu kana gan sai ce to abin da ya kamata je lab dama ya rubuta da wane ne a binciki typhoid a binciki malaria a binciki wacece wacece wacece duka ko to in aka je duk abin da ake ɗiba don ai bai wuce wannan sirinjin ba shikenan gaba mai yawa ba ne ba sai ce in aka ɗebi jinin saboda wannan binciken don gwajin to bi ibratin wahida da wannan ɗan tsinin abin nan allura guda ɗayan da aka ja wadahuha da makamantansu ko da domin wajen jan ma akwai wanda za a zo Ka ga an ja 5 mils wani lokacin ma likitocin har 10 mils sukan ja saboda gwaje-gwajen da za a buga din suna da yawa to yan ka ɗabi wannan abin na hau wannan wanda ba zai zama akwai illa sosai ba wannan babu komai wa nawaha fala yadur wannan bai cutarwa wala yuftar bihi sa'i wannan azumin mutum bai warware ba to haka idan mutum yana fama da malaria ya je aka ce mai to je ka jini kada ya ce a ah, ina azumi inda wannan jinin da za a ɗiba dan a gwajin malaria ne to wannan babu komai azumin sanana an gane sannan sai hukunin dami nan kuma ƙarin jini yi wa mutum ƙarin jini yana ramadan yana ma azumi ko wani ramadan ne ko na nabila a yi mai ƙarin jini iza hukunin dama fi sa'in idan aka yi wa mai azumi ƙarin jini misali an yi asila ma'ahu na zifin fayuhu ƙina bihi damu kamar ya je shi da wanda zai ba da abin nan ɗin ko kuma ɗaya bi jinin ya shi don ya a zuba mai jininsa wani lokaci ka san kafin mai ma operation san an ce ma a tanadi pin kaza na jini to waje sai ka gana ta faman ɗaukan a ɗauko wannan a zo a ce group kaza ne wane ne eh ya dace da naka kenan sai a ce a sami pin biyu sai aka samu wanda ka je da shi wanda za a ɗiba sai kuma aka ɗiba sai aka sanya ma kana azumi fa innahu yuftaru bi zalika to da mutum an zuba mai wannan jini azumi ya warware yana azumi ya jawo aka ce za a mai ƙarin jini yana da azumi to matukar aka sanya mishi wannan jinin yana gudana a cikin jikinsa ya shiga to azuminsa ya kare li'anna dam huwa khulasatul gaza ai jini shine ma tsantsan abincin yanzu idan ka ci ga likitoci nan ai jinin ne yake tsotso abin nan din da komai da komai kuma ya yawo ya raba har ka je ka samu kuzarin da za ka yi duk abin da za ka yi jinin ne yake yawo da abincin to sai aka zo ka zuba ma abincin ai nafsu shayin ne na fata an gane So da haka da mutum an yi wannan magana ta kare mutum ya ci abinci da haka ba a yi wa mai azumi karin jini da an yi mai karin jini azumi ya kare saboda jini abinci ne an gane to sai na gaba wa alaikumussalam eh eh ba ka fara hmm. ramuwa zai yi kawai ba ka fara man aftara shakan fi gurubi shams nan ana samun matsala da dama mutum ya zo shi ya ga kawai duru-duru dama kuma azumin dama ta yaya sau da kawai shi kenan sai ce ba an ce a rana ta faɗi sai mutum ya kwankwade ruwa alhali bayi da tabbas yana shakka akan faɗuwa rana kuma amma duk da hakan nan ya yi ƙuru ya sha ruwa la ya juzu lissa'im an yi fitira illa idan ta akkada min gurubi shams baya halatta ga mai azumi ya sha ruwa sai ya tabbatar ya sakankance da cewa lallai rana ta faɗi idan yana kokonto kada ya sha in yana shakka yanzu rana ta faɗi rana ba ta faɗi ba a hirɗinsa da sha kawo kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah mabuwayi da ɗaukaka wakulu rabu sai yace hatta ya ta bayyana naku. har sai ya tabbata muku kenan ranar ta faɗi alfijir ɗin kuma ya keto wannan sai ya bayyana kana da tabbas ta bayyana lakum haitul abyadi min al aswad min al har sai wannan farin zare ya bayyana daga bakin zare na alfijir sun matin musu ila al a larabci lail yana farawa ne daga faduwar rana daga faduwar rana rana na faduwa har zuwa huduwan alfijir wannan lail ne ina fata an gane so na ka ba yanayin yadda yan shi'a suka dauka cewa in kai azumi sai karfe goma za ka yi buɗe baki ba wannan azumin nasara ne azumin yahudu su ne suke yin buɗe baki tsakar dare can cikin dare amma musulmi abinda musulunci ya ce mai farkon alfijir faduwar rana ina fata an gane lail nan ga larabci daga lokacin da rana ta fadi to ya zama wannan kama daga wannan lokaci har zuwa hudowar alfijir ana kiran shi dare ina fata an gane yini kuma daga hudowar alfijir din har zuwa lokacin da rana za ta fadi. to ainihin mutum ya ce sha har sai rana ta fadi to falau aftara wa huwa shakun fi gurubi shams alhali mutum ya yi buɗe baki alhali yana shakka kan cewa shin anya ranar nan ta faɗi kuwa sun mata bayyana lahu an na halin sai kuma ya bayyana a sai ranar nan dai ba ta faɗi ba yana fitarwa a lokacin da ya buɗe bakin ya gudu zalikal yau yanzu da ya karya azuminsa in azumi ya wuce zai rama daya an gane na'am ba zai yi kafara ba to da sauki ko so hadali ne sa imam malikiya da kayi wannan zai ce ma ka kafara saboda wannan maganan akwai sauki to aka tun da ai ba komai tun da rama daya ne no problem da aka ga mutum sai ya abin nan to wannan sadda zariya ne ya sanya kawai da kaci sai ce ma har da kafara da kaci sai ce ma har da kafara Allah ya rufa mana asiri na'am lokacin da ake magana na malam sani ko dai kana kallon waje ko kuma ka fara gingiri wato abinda yake magana shine wanda ya tunanin rana ta faɗi bayi da tabbas ya yi ganganci ya sha to sai kuma ya bayyana ranar ba ta faɗi ba azuminsa dai ya rushe zai rama an gane azumin zai rama azumi daya babu kafara ya eh, shi kenan amsar kenan yawwa to idan kuma ya kasance ya sakankance da cewa ranar ta faɗi sai ya sha ruwa ya tabbatar yana da yaƙini a yanzu rana ta faɗi sai ya sha ruwa bayan da ya gama kwankwaɗar ruwa sai gizagizai suka kwaran ya kawai sai ga rana tangaram sai ya kare sa azumi ba ramuwa a kan shi saboda ai bisa yaƙini ya yi ba yana shakka ba ne to nan kuma kuskure aka samu kuma darasinmu na jiya ba a kama ka a laifi a kuskure abin sai ganganci kaga wanda shi baya da tabbas ya aika ganganci ne to shi wannan tilas ya rama amma wannan din ma masaban malikiya za ka rama yawa saboda kada ka yi gangancin yawa kai dai rama kawai <laughs> ina mata an gane kai dai rama kawai in ka rama ba ka je lahira Allah ya ce ko da baka rama ba ma ina mi lahiya lautu me ka manta na to shi kenan a wuce wajen to shi ma malikiya ma abin da take tafiya shi yasa kawai take wannan amma dai wanda ya ci bisa mantuwa ko irin wannan din kamar yadda muka yi bayani azumin sa na ba abin da shafi azumin sa da komai Allah ya taimake mu na'am na'am eh wato gaskiyar magana afuwan nan din nan a yi haƙuri wato zan an karar a kan wannan duk da cewa ban san tsarin ba dai a yanzu duk wanda yake so ya saita agogonsa da rediyo da rediyo in dai kana so ka saita agogonka da rediyo to ka saurari lokacin da ake sanya wa'yansu pips kowane lokaci duk duniya idan on the hour bbc takan saki wannan pips din na cikin lokaci da seconds ke tafiya to saura seconds uku ko hudu ko biyar idan da za ka kama rediyo on the hour za ka je na tit na ƙarshen zai ma tit to wannan daidai wannan lokacin ne agogon yake daidai karfe goma daidai karfe shida daidai amma banda wannan duk wani wanda zaka ka je yanzu ya ce ma karfe biyar da yanzu kamar ya kalla kawai sai ce ma to yanzu da agogo na cewa karfe 8 saura minti 7 wannan hasashe ne ya fada domin abin da yake kallo ne nan amma yana iya yiwa saura minti 9 yana iya yiwa saura minti 8 to daukan hakikanin lokaci to idan an sanya wa'innan pips din to yanzu abin da ban sani ba radio najeriya kaduna na yi ba sa yi gaskiya ban sani ba ga kuma su nta kuna yi kuna daukan pips din to in ba a daukan pips din nan kawai duk wa'annan shi ya sanya in ka saurari gidajen rediyo daban-daban sai ga wannan gidan rediyon ya ce maka karfe shida wannan shi kuma ya ce maka karfe shida da minti daya wannan ya ce maka karfe shida saura minti daya saboda babu daukan wannan pips din sannan ga agogon mu yadda yake wani ya tafi daidai wani shi ya zura da gudu wani shi kuma ya zama a baya so abin da ya fi cancanta shine a tabbatar da ingancin agogon da ake amfani da shi na tafiya seti kan lokaci sannan kuma a samu wanda yake kiyayewa da lokaci wa'inda ake ɗauka ku ji kamar ana sanyawa a kafofin yada labarai din nan kamar yanzu ya ramadan ya zo ka ji ana sanya lokatan kiran sallah mai gabatar da shirin wani ma ba musulmi ba ne shi kawai an rubuta mishi ne a lokaci kaza ya sanya kiran sallah to kuma sai ya ga ɗan dama daman da ba wa su tallace tallace shi kuma yana so ya sa fati nijar ɗin shi to kawai sai buga muku kiran sallah kawai a wuce wajen shi da ya san an gama in aka zo aka tambaye shi na yi kariyin nesa amma at what time wannan babu so da haka nan gaskiya ni dai zan ba da shawara maganar cewa rediyo ya kira sallah ka yi haƙuri in so samu ne ka je ka samu wa'annan kalandu don gaskiyar magana kalandun nan kama da wannan astro kibla din da timing chapter da kuma timing committee timing dinsu don duka wa'inda suke yi dinnan mun yi abin nan da su tabbas sun tabbatar da cewa suna da hakikanin akan lokutan nan to kaga wannan fasalu ala zikir in kuntum la ta'lamu so don haka nan kuma in mutum kada kuma still ya dogara kan cewa yanzu yana da apps na lokacin abin nan saboda apps ɗin kansu akwai waɗanda suke tafiya kan daidai yanzu akwai wanda zai zo shi nuna ma cewa sallan asubahi alfijir na ketowa karfe biyar saura minti biyar kuma ka je yana kwada ma kiran sallah to sai ka kuma so daga ka ji wannan sai ka ce alfijir ya keto alhali alfijir sai da minti 28 gobe ina fata an gane so mutum idan har zai yi amfani da wa'annan to akwai ya nemi shawarar masana za su gaya mishi wanda ya fi cancanta ya sanya shine wanda zaka je ka same shi yana tafiya ko na ummul qura a yanzu ka dauka na ummul qura ka sanya a cikin abin nan Za zaka samu akwai bambanci bambanci za ga sallan asubahi a yau ko kuma a gobe shi na ummul qura zai nuna ma cewa biyar ne da minti 26 amma su masaranmu na nan da suka yi bincike suka tabbatar domin sun yi physical bincike ba wai zama ne kawai su yi aune wani ba a'a kafin a fara kame kamen mutane sukan fita su je can ba ma bayan gari ba sai sun tafi can wajen yamma da airport su je su samu fili su zanna kamar kafin ana sallar lasar suke tashi daga almanar su nufi wannan wajen nan za su je su tasara yamman nan gaba suna kallon lokacin da rana za ta faɗi suna kallon agogo to kuma kusan kwanaki 360 na haka suke wajen fidda wannan lokacin su ga cewa lallai ya dace da wannan shi ya sanya suka yi maka magana a kan lokaci ba za ka musa kuma idan yadda rana take saboda burjinta wajen tafiyarta tun da allah halicci duniya akan wannan burjin take tafiya ila yau mulkiyama ta canjawa domin ka ga a yanzu baka taba samun ranar da aka zo aka ce ma yau yini 25 hours ne ba ko kuma yau yini 23 hours ne ba tsawon zamani har duniya ta tashi yini 24 hours ne to wannan burujin yanayin da take tafiya idan kana so ka fidda lokacin sallan azahar a yau to ka bi ka'idar fidda sallan azahar a yau yau nawa ne ga watan march domin shi da watan march za ka yi amfani ba da watan musulunci ba in za ka fidda lokacin sallah yau sha nawa sha uku ko to yau sha uku idan ka je ka duba aka ce maka rana za ta yi zawali karfe ɗaya saura minti ashirin to har duniya ta tashi ranar sha uku ga watan maris lokacin sallar la'asar kenan duk ranar da watan maris ya zagayo sha biyu saura minti ashirin shi kenan da ka hidda wa'innan kwanakin a haka to ka fidda kallon da ka har duniya ta tashi kuma da za ka wai ga baya haka al'amarin yake tun a farkon duniya har tashinta shi bai eh, tafiyar rana ne ai eh, shi wannan is constant wata ne shi yake samun abin nan dansa. shi yasa ake samun dan abin nan so wajen sallah sai Allah ya kafa mana bautar da la'akari da rana shi ya sanya in ka samu sararin da ka bi ka'idan da ka hidda lokacin sallan asubahi a yau kuma a lura gregorian calendar ake yi magana a nan saboda rana ce ake amfani da ita to a yau sha uku ga watan maris aka ce maka zawali na farawa sha biyu saura minti ashirin in karfe ɗaya saura minti ashirin to har duniya ta tashi duk shekara idan ta kewayo 13 march 13 ga watan march zai zo maka ne a ainihin karfe ɗaya saura minti ashirin wannan haka zai kasance har duniya ta tashi idan kuma alfijir yana ketowa a yau da minti ashirin da 28 yau sha uku har duniya ta tashi akan haka yake tafiya ah, kada wani dan borno ya zo shi ce har a borno a kaduna nake yau magana yawwa kaduna nake yau magana in ka je borno ka gaya musu bincika maka lokacinsu hakan nan in ka je sako wanda ya je sokoto shi ma sai ya bincika saboda lokacin ya bambanta wanda ya je lagos lokacin musa ya bambanta da nan a wannan bayani da nake kada a ɗauke shi abin nan a nan garin kaduna latitudin da ke zanne daidai da na abin nan ɗin kaduna nake magana an gane kamar mu mutanen gombe muna baya da lokacin kano da minti goma sha biyar na fata an gane da minti goma sha biyar to kaga kai can ka tafi wancan wajen kukawanku a dai na minti daya mala ya kamata mu mai da ka cadi na to ai mun shiga kuma wani babin mu ci gaba da karatunmu ko eh to in ka lura ai yanzu yanzu idan ka auna yanzu rana ne yafi tsawo ko ko dare ne yafi tsawo to kuma in ya juya nan by by july ka auna ka ga wanne zai fi tsawo now to ai shine yurkilu naharan la yurkil shi wanda yana kara tsawo daren zai yi tsawo nan kuma wajen sai ka ga ai nan ne wajen fidda zawali za a ga akwai bambanci dalilin ne yasa ake jidali da mutane kan cewa yanzu la'asar ba ta yi sai karfe kaza mutane su ce kawai ga inuwan mu ta yi daidai da abin nan saboda mutum bai san ka'idodin fidda wa'annan abubuwan ba shi yasa sai yayi jidali amma lokacin da rana take kai da ci gaba ku je ku eh yana da kyau ka je abin nan ba ni ba astrono ba astronomer bane mu dai ci gaba da karatu wayin akala cewa falau aftara wa hum shakun idan da wa huwa shaku idan ya kuskure ya buɗe baki alhali yana shakka fi gurubi shams a game da faɗuwar rana thumma tabayyana lahu annahu lam taghrub cewa ranan nan bata faɗi ba hina fitrahu a lokacin da ya sha ci abincin nan ya sha ruwa to fa innahu yaqdi ya al-yawm zai rama wannan yini li'anna al-asala na nahar domin asali shine cewa dai har yanzu rana tunda baka da tabbas to yanzu har yanzu ranar tana nan sai kana da tabbacin babu ita ne sannan babu ita to yanzu ai shakka kake yi to kenan in ko kana shakka to ta ranar tana nan wa in akala shariba wa huwa shakin ala tul ala abinnan talal fajr shi kuma wannan sai ya ce sha yana kokantun shin alfijir ya keto ko bai keto ba aula ko bai keto ba fasiyamu sahihun shi wannan ba komai azuminsa ya wuce ya zo shi ya ci abinci sai keto yana a'a shin alfijir ya keto ko alfijir bai keto ba sharadi kenan bai mallaki wa'annan alatun ba bai gino a kansu ba kuma watakila bayi da agogo da ya farka kuma an ɗauke wuta wayansa bai yi caji ba sai ya fita ya lalleka ya lalleka ga dulum da haka kawai sai ya dawo sai ya zo sai ya ja girki ya ce bari ya sauri yana jin kuma ya ji shuru don da ai lokaci ya yi to da za a ji ya kiraye kirayen sallah da sauran abubuwa to amma shuru ya ji ba za kawai sai ya zo ya ja girki yana gama jan girki shi kawai sai yana allahu akbar allahu akbar to matsala ta hau kwaye ko to a wannan waje abin nan husa sahihun wannan azumin sa ba problem domin me a ainihin li'annal asala baqa'ul layl asali tunda babu tabbacin alfijir din ya keto an ya keto bai buya to tun da ku har baka abin da ba kenan abin da yake tabbas shine har yanzu rana to kai sai bayan da ka cine sai ya bayyana cewa alfijir ya keto azumin na nan amma ba malikiya ba yawa to na fata an gane to sai babi na gaba qada'u sawm ramadan ko rama wata ramadan yadda ake rama hukumahu hukumahu me hukuncin rama ramadan yajibu ala man aftara fi nahar ramadan bi uzurin au bi gairi uzurin. waji yana wajaba akan duk wanda ya ci ya sha ya karya azumi bai yi azumi ba a cikin watan ramadan bi uzrin saboda wani uzuri wanda na rashin lafiya awo bi gairi uzurin ko kuma ma da gangan an yaddiyar lati ayyam allati fi ha. wajibinsa ne idan ramadan in ya wuce rama wannan kwanukan da ya ce sha a ciki to ba ku da shi to an tsallake na to a cikin littafi ke ko wajen photocopy an tsallake wala kunji kun abin nan ko eh to shi kenan bari kafin a yi photocopy din to bari mu tsallaka mu shiga mustahabbatin saum din amma wannan in Allah ba shi darasin mu na gaba saboda sai a yi photocopy din wannan page din shi kenan sai a yi qada'u mu ramadan to mustahabbatin siyam abubuwan da ake so mustahabbai ana cewa mai kyau ya kara da wanka ko to wa'annan abubuwa idan za mu yawaita aikata su to azuminmu mun ƙara yi ma azuminmu kwalliya kuma za mu ƙara samun lada baya ga azumin kansa wa'annan aikace-aikacen idan mun yi su ƙara mu kanmu kwalliya muke yi to ke nan? Mm. mustahabba babu hamsin da shida akwai hamsin da bakwai ok faɗar ya tsallake ne ok a to ban sani ba ni na da shi to ba ni ba ni abin nan ɗin sai raba ka kai ma da shi kenan to yanzu an yi bayani to alhamdulillah bari mu bari mu je shafi na mu tafi daidai shine mustahabatu abin nan amma ga 57 daidai yawwa to shi nan bari mu ci gaba da wannan da ko na'am a bari in allah ya kai mu darasi na gaba din sai mu sai mu yi kaza da amma yanzu bari mu je mustahabbatu siyam abinda yake mustahabbi an so mutum ya aikata shi a cikin watan ramadan ko kuma mai azumi an so ya rika aikata wa'annan ababen ma yustahabbu fi siyam abinda yake mustahabbi an so a cikin azumi ga mai azumi ya rika yi shi ne na farko al-iksaru min al-ibadati bi Shi ne mutum ya yawaita ibadodi kala daban-daban nau'uka daban-daban ina fata an gane to nau'ukan nan ka kiratin ƙura'an nau'i ne na ɗaya. wa zikir da ambatan Allah kamar mutum ya yawaita la ilaha illallah ko kuma ya yawaita subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah da makamantan da irin wayannan askar din an gane ko kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawaita yi sannan afwan wa salati tarawih da kuma sallan tarawih sallan tarawih ana kiran sallar tarawih ba yanayin yadda kusan mari in ba wani kun Allah ba wurare daban yan kaɗan ne ake yin tarawih mu dai muna kiyamun laili shi yasa ko saudiya ma idan ka je in aka tashi za a yi sallah sai a ce maka salatul qiyam sallar dare kawai in ma lokacin tahajjud din ne kwanaki goma na ƙarshe da za a yi ashirin a farko sannan a yi goma sha uku bayan karfe ɗaya in aka zo dai sallar za a ce ma salatul qiyam to a dai sani cewa sallar dare kama daga bayan sallar isha'i har zuwa hudowar arfijir sallar da kai sunanta kiyamun laifi hanafiya su suna ganin daga bayan faduwar rana hatta nafilan nan da muka yi bayan faduwar rana da bayan sallan magariba su sun ɗauke ta a matsayin kiyamun laifi hanafiya amma sauran mazahi sun ɗauka sai bayan isha'i shi ya sanya bayan isha'i kiyamun lailin ka kana da zaɓi ka yi shi a farkon dare ko ka yi shi a tsakiyar dare ko ka yi shi a ƙarshen dare to hadisi ya fi ƙarfafa ƙarshen daren saboda cewa allah na zuwa saman duniya zuwa da ta dace da zatinsa kuma ya ta cewa ina wanda yake neman gafara ta in gafarta mai ina wanda yake da wata bukata in biya mai ina wanda zai roƙe ni in bashi to wannan lokaci lokaci ne mai daraja kwarai da gaske wanda bai kamata musulmi ya sakaci da shi ba amma da mutum zai sallame isha'i ya yi nafila bayan sallan isha'i ya yi kiyamun laini an gane na eh ai hmm. dare ya shigo eh, ko ba dare ake bai to mutum sallar tarawi ita wannan sallar tarawih an kira ta tarawih ne saboda ana dogon karatu a cikinta to saboda daɗe wanda ake ana karatu to inda duk aka yi raka'a hudu babu mamaki akwai wanda ya wanda shi ya dan manyanta kuma akwai yan gajiya hakan nan da sauransu sai a dan yada zango a dan huta wani zai ji shi ya sake kama ruwa ya sake alwala ya sake dawowa a dasa to wannan hutun da ake yi da araha shine tarawih hutun da dan hutun da ake samu tsakani amma mu wanda da sallan isha'in da sallan tarawih duk ba su ce minti 30 ba mun sauke su mun yi gaba ko ba haka bane musamman angwanni shigin angwanni daidai ku ne da sallan isha'in da sallan tarawih duk minti 30 an yi da ta komo kan kan dagali. ko ba haka ba to amma asali mafi karanci mafi karanci a cikin sallar tarawih a cikin wata a sauke ƙur'ani sau ɗaya wannan shine adna marati dinsa mafi ƙanƙanci ne na ƙarshe shi ne wanda ba takura ba mutane ba shine a yi sallah cikin kwana talatin din nan ko ashirin da tara nan a sauke ƙura'ani ina fata an gane so ita shi kuma sallar tarawih an so yin ta a farkon dare fiye da a can ƙarshen dare saboda falalar da ke tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zo shi sallah da liman wannan sallah ta tarawih ko ta nafila har sai da liman ya sallame ya sallame shi liman ya ida ya kama hanya ya fita duk kowa kowanne suka fita to za a rubuta mishi ladan wanda ya kwana yana sallah kamar bai rintsa ba ko na sakan da to amma wanda aka fara da shi aka yi sai aka zo aka ce za a yi shafa'i da witiri da aka yi shafa'i shi sai ya waje menene dalili saboda shi zai yi da daddare zai kara to shi wannan ya rasa wannan falalar to bari za mu yi bayani a yi haƙuri na farko in so samu ne wato a yi a farkon dare kuma sallan tarawih yinsa a masallaci ya fi falala kanka koma gida ka je kai domin saboda wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya salla bayan liman to bayan liman a cikin gidanka kenan ko a masallaci a masallaci malikiya tabbas to ko malikiyar da ta ce ka je gida ka yi sai ta ce sharaɗi idan ba za a wofintar da masallaci ba in ba za a wofintar da masallaci ba ko kuma baka cikin waɗanda ake koyi da su kai karabiti ne ordinary da ka yi da karallasa ka sa kai ba wanda ya san da zamanka in ka koma sai ka je ka zama chief imam na madam wannan kai ta shafa amma dai kuma ka yi shayi da mutane a masallaci to amma abin da yake jamhuru wanda ya fi inganci shine tarawihi a yi shi a masallaci kuma a yi shi a farkon dare sai dai allahumma wajen yi din to ku duba wani zai zo shi budi baki ya ce maka ai malikiya tana magana cewa sallan tarawih raka a goma ne haka ne saboda hadisi na na aisha da take cewa annabi bai taɓa wuce raka a goma sha uku cikin ramadan ko ba cikin ramadan ba wannan fahimtar imam mali ya ce shi yana gani a shi da kanshi yake cewa al'amru indana na raka'a ya tashi a madina ya tarar a madina malamansa in suka tashi yin tarawih raka 23 suke yi amma ya shi yana gani a tsayukan wannan hadisi a raka'a goma to raka'a goma irin taka da tawa wala sadi da inna na na'am wanda fada ake bada misali a raka'a guda da ana iya karanta kamar aya ɗari to kenan fa cikin raka'a biyu ka kusan sauke bakara a raka'a ta uku za ka sauke bakara har ka shiga ali imrana a wannan lokaci ba la ikra mamunka suna ina musamman mu irinmu na to ba goma ka je ka shiga kawai a yi maka dan abin da din kuma a maraka ashirin din ba ko ba haka ba a yi ta yi dai a samu dai abin da a sauki to babu wani abin da din ina fata an gane to a yi a farkon dare kuma malamai sun yi saɓani shi yawan sujada ake so ko doguwar karatu nan ma suka yi saɓani irin su mamu shafi suka tafi akan cewa dogon karatu ake so wasu wasu suka ce a'a saboda falalar da ke tattare annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda zai yi sujada daya saboda Allah face Allah ya daga darajarsa da wannan sujada ya gafarta masa zunubi da wannan sujada sannan kuma ya rubuta mishi lada da wannan sujada to ka yawaita ko ko kai kwara daya to sai wasu ka ce a tafi da yawa so da haka nan kai ta zubawa shi yasa in ka je ka duba da zaka je ka duba cikin nailul autar ya kawo wasu sallan tarawi din sukan yi raka'a arba'in da wani abu raka arba'in da wani abu wanda yin sun yi ida ma da gudu ake zuwa a nemi abin da za a fawa bakin salati na sahur saboda ya an zo dab da karshe ko ba haka bane an kwana sallah kenan zai ga ana sallamewa gudu ake yi a ji a dan samu a dan yafa a yafa da wuri a sake dawowa ya sallan asubahi an gane yana iya yiwa wani ya ce albani ko kuma ya yi abin nan ya yi maganganu akan cewa babu asali akan wa'innan na farko duk wanda ya zo shi mallakin littafin nasiruddin albani littattafai biyu ne ya wallafa akan tarawi ya wallafa littafi mu ramadan ya wallafa kuma littafi salatu tarawih su guda biyun nan kuma ya yi magana ne akan cewa kun ga bisa fahimtarsa wanda kuma ita ce fahimtar ma imamu malik cewa ba a wuce raka a goma sha uku sai wani ya yi rubutu dama irin gaban nan ƙiyayyen nan ta malamai sai ya mai rubutu ya mai raddi da kakkausar magana shi kuma albani shi dama in dai zai saki eh, rubutu wajen mai da raddi bai yi da wasa shi ma da aka sai saki alƙalaminsa sai aka samu wasu sakamakon littafi na farko da ya fidda sai suka ce ya ce wanda ya kara sama da raka a goma ya yi bidi'a to a wannan littafi salatu tarawi sai ce ya barranta da waɗanda ke cewa shi ya ce waɗanda suke raka ashirin ko fiye da haka bidi'a suke ya ce bai isa ya faɗi wannan ba saboda magabatan nan ai a wajensu ma ya koyi addini kuma wajensu aka ciro suna yin waɗannan abubuwa amma abin da yake magana asali amma bai bidiyantar da su ba da haka yanzu wanda ka gan shi yana bidiyantar da su shine dai ya samu kafar da ya zagi wanda yake so ya zaga amma albani bai bidiyantar da waɗanda suke yin fiye da raka a goma ba ya ce dai asali gashi kuma duk wanda yake so ya nemi wa'annan tattafan guda biyu kiyamu ramadan ko kuma salatu tarawi musamman salatu tarawih da ya koro wannan nan ne ma ya kawo ya ce akwai wa'in sai dai rubuta akwai wa'ansu wa'inda suke cewa mun ce Yi ƙara fiye da wa'annan raka'o'i goma duk wanda ya wannan bidiya ce ce to wannan mun barranta da wannan magana domin wa'annan magabatan na farko sai ya ce wa'annan magabatan su suna da satifiket daga annabi sallallahu alaihi wasallam don annabi ya ce khairul quruni karni thumma alladhina yanunahum thumma kuma a wajen su aka ciro fiye da raka'a goma to tunda ko su din ne kuma wajen su ne shi ma kan shi ciro addini ba yadda zai zo shi ce musu jan bidiya ne ya ce bai da wannan hurumi amma abin da yake magana asalin hadisi ga inda yake kuma abin da imam malik ma ya tafi akai kyau kenan to amma kuma ga wannan bai tare abin nan ba kuma an kai komo shin sallan tarawih din wata special sallah ce daban ba qiyamul laili ba wasu ka ce a duk ɗaya ne kawai qiyamul laili ne kawai ba ta da bambanci da qiyamul lailin ka da kake yau shi yasa abdullahi ibn mas'ud da aka ce mishi wai dan Allah wace wani dare ne ne ne daren lailatul qadri yace duk kawai kai ta qiyamul laili tsawon shekara ka samu dare kadar, qadr ko jidali kai duk shekara kana kiyamun layl ko abin da dame ka da maganin cewa yaushe ne ne dare lailatul qadr kaga ka samu da akwai bukatan ka ce yau ne ko gobe ne ko jibi kai duk fa shekaran kana kiyamun laili to kai me dame ka da maganin wani dare ne dare lailatul kai dai ka samu ai to yace kawai rigi ka yi kiyamun ita kiyamun kawai tsawon shekara za ka rika zo ma ka bata lokacinka wajen maganar to 27 ne 20 da kaza ne 20 ba abin ya shafe kai dai kawai duk shekara tsawon shekara don haka nafila ce to sai dai tana da daraja saboda ainihin falala na wannan wata na ramadan ina fata an gane wasu kuma suna iya zuwa su ce ai bidi'a ce sallar tarawihi ba bidi'a ba ce na farko abubuwa guda uku da shari'ar musulunci ke tabbatar da sunna a kai duk sun tabbata a kan wannan salatu tarawih na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ya ga ubayi bin ka'abin yana limancin wasu mutane cikin dare cikin ramadan wasu kuma suna zanne suna ta kira sai ya tambaya wannan menene suke yi sai ya ce ya rasulullah wa'annan wa'anda babu qur'ani ne tare da su suka baro gidajensu suna bin ubayi bin ka'abin shi tun da mahaddacin ƙura'ani ne su fa'idantu da ƙira'arsa sai ce kai amma ma dalla da wannan abu da suka yi kun ga annabi ya gani ya kore ko tabbatar waye ɗaya kenan na biyu shi da kansa ya jagoranci salatu tarawih sau uku ko so hudu ruwa ya ta bambanta a na ƙarshen wanda har sai da sayyidina Umar yana ta faman kira ba sallah mutane suna ta gyaran murya ina ta yi ya rasulullah a taho a fito sallah mutane sun taru yana jin su sai da aka zo sallan asubahi yace duk abun da ku kwana cikin yi ina sane da shi na ki fitowa ne saboda ina jin tsoron kada Allah ya farlanta muku wannan sallah ta tarawih kuma in aka farlanta muku ba za ku iya ba so shine hana ni fitowa don haka wanda yake so ya ci gaba da yi amma muhallin shahid ya jagoranci sallar haso uku ko so hudu da shi ake yi wanda ya tabbatar da kuma da baki yake cewa wanda ya bi liman ya kabbarta bayan liman suna sallah har liman ya sallame ya sallame shi suka tafi to za a rubuta mishi a kwana yana sallah me ya faru rana ta uku ne ko ta hudu da ya zo da ya ja su kira'a tun a farkon dare da ake sallah sai da aka kai wajen an wuce tsakiyar dare sai su kawai sahabbai ana mai sallah ya ce kowa ya tafi sai ya ce sai suka ce ai rasulullah yanzu ko mun koma gida ma dai ba bacci za mu yi ba domin dan lokaci kaɗan ne kuma za a komo kawai mu ci gaba da sallah sai annabi ya ce a'a duk mutumin da ya bi liman sallah har sai da limamin ya sallame ya juya ya tafi shi ma kuma bai yanke ba to za a rubuta mishi ladan ya kwana yana sallah don haka sallar tarawih ta tabbata da abubuwa nawa uku kuma duk da gawa to maganar wani ya ce maka sallar tarawih bid'a ce sai dai in yana so ya wasa da kwakwalwanka yana so ya wasa da kwakwalwanka ko kuma ya fahimci baka san addini ba sai da na umar abin da ya yi shine daga wannan lokaci aka yanke amma duk da hakan nan wasu habban sukan shigo cikin masallaci su su yi jam'insu su zamanin sai na abubakar zamani ya wuce a haka ake tafiya ranan da yake shi yana fita yawo sai ya fita sai ya ga wannan yanki na mutane a masallaci ɗaya limamin limaminsu daban wannan shi ma limamin daban da sauransu sai ce kai amma da wa'innan za su haɗu a samu limami guda ɗaya da zai fi to nan ne ya zo shi sanya musu ubay bin ka'abin na manta sahabi na biyu tamimu dari aka sanya tamimu dare su ne limamai to da ya zo sai ya amfani da kalma lugawiya, cewa ni'ima hadal bid'a cewa ma dalla da wannan bid'a to wannan kalma amfani da kalma bid'a akwai luga akwai istilahi akwai shari'a to amma hanga ta shari'a ba ba ce. amma a luga ta yanzu an sake tattarwa kuma ko da a lugan ai annabi ya tara mutane a da menene dalilin da yasa annabi ya daina kada a wajabta yau annabi yana raye tunda annabi ya bar duniya ba wanda isa ya halatta wani abu ko ya haramta wani abu to shi kenan wannan tsoron ya kau kenan ka sai sannan Umar fiqhu kenan sai ce to yanzu a a hadu saboda ya ba yanzu hukunci ba zai dawo kuma a ce Allah ya aiko cewa ta zama wajiba ba tunda mai hukuncin ya tafi makasudin mai dowa kenan ina fata an gane so da haka tarawih ka yi sallar tarawihi a masallaci tare da liman har sai kuma liman ya sallame ya sallame ka ya tafi shi ya fi maka falala na san duk abin da zai zo shi jawo to ina so in je in yi wutiri a gida zan ƙara wa'insu na filfili to kana da zaɓin ɗayan abubuwa biyu don ka bi liman kun yi wutiri bai hana ka ka tashi kai na filaka da daddare ba sai dai ba za ka sake maimaita wutirin ba don ka bi liman ka yi wutiri sai ka tashi da daddare bai hana ka kai nafilar ka ba sai dai witirin nan ba za ka maimaita ta ba an ga ɗaya na biyu kana iya shi liman ya miƙe da niyyar cewa shi zai yi witiri ko kai sai ka shiga da niyyar cewa za ka yi nafila ka bi shi da wannan niyya yana kawowa tun da kana kurkukun shi yanzu ya zaunar da kai a raka'a ɗaya sai ya yi tahiya idan ya ce assalamu alaikum sai ka miƙe ka ciko raka'a ɗaya kai yanzu ka ai ba witiri kai ba kenan shafa'i kai sai ka zanna kai ta kai ma sai ka sallame sai ka gaba yanzu in daren yayi ka miƙe kai abin da ya sauka yanzu sai ka kulle da witiri akwai jidali ciki an wuce wannan babu to yana ji da na amsa duk tambayoyin da dama ake yunkuri ko wa alaikum assalam to akwai wata baiwar Allah da ake kiranta badariya rajihi. ita ce baiwar Allah malama ce a saudiya da ta wallafa littafi ramadan bainal maghanami wal take cewa mata su yi sallah a gidajensu shi ya fi musu falala da daraja fiye da su zo masallaci amma in sun ga su ba za su amfana da ilmantar da ake a masallaci ko kira'a ta karatun ƙura'anin da za a yi a masallaci wanda su in su suka zanna ba za su samu ba to su zo amma fa kuma bisa sharuɗan da shari'a ta shimfiɗa musu so don hakan nan suna iya zuwa bisa wainan sharuɗan ba sun zo kuma don gasa ba ne tun da wance ma na zuwa to ni ma bari in ji kada a banni a baya kada a ce ni ba ni da tsoron allah a'a kyakkyawan niyya shine tun farko darasin da muka fara shi da klasi ko to ya klasi mutum ake dubawa sai dai shin mata za su bi lausfika ba za su bi ba allahumma idan ginin ɗakinsu yana jikin masallacin nan yanzu mu ɗauka nan ga ɗakinta yana jiki to tana iya bin limami a wajen amma tana can ƙetare amma saboda lausfika na kai mata ta bi sallah an ɗauke wuta sai yaya na to ba ta bi na hakan nan kuskure ne ina fata an gane amma in tana liƙe da masallacin ko da an ɗauke tana jin muryar liman to wannan babu laifi in ta jiki abin nan in ta bi sallah sallah ta yi amma ba juma'a ba kuma nan ma kada mu dai mu abin nan amma dai mu ji wannan dai magana ne ta tarawih ina fata an gane Allah ya ce amin ina ji ba mu kwana nan da ya kawo mata shi akan darasa na'am na wajen sahur za mu zo wajen insha Allah za mu zo wajen sahur ina kyau da su akwai sahur a ciki ko akwai sahur wajen mustahabbatul abin nan siyan ba hmm. akwai sahur ciki gashi nan ma shine na biyu saharu fa inna fi sahur baraka in mun zo insha Allah ma yi abin nan Allah ya taimake mu wa subhan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik